يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan hudu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasin mu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma a kan titin mai tama yusuf silis street idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karanta daga aya ta arba'in kan aya ta arba'in da ɗaya a inda malam ya jawo mana muka fassara ma'anonin ayoyin amma ba mu ji abin da malamai suka ce dangane da ayoyin ba don haka malam zai sake karantawa sannan sai kuma mu ji abinda malamai suka ce ala rama ne Allah ya ce you. I'm not gonna subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a waɗannan ayoyi bayan ya gama bayani dangane da ni'imomin 'yan aljanna da falalarsu da kuma sai karkata akalar magana zuwa ga narko da azaba da nau'in bala'i da masifa da tashin hankali da ya tabbatar wa 'yan wuta jiya mun yi bayani dangane da kalmomin ما يكتو لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين bayan da Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana halin yan dama a tafa alaihim bi zikiri ashabi shimali sai kuma ya biyo baya da bagana akan yan hagu faƙala Allah sai ya ce wa ashabu shimali da kuma yan hagu ma ashabu shimali kai mamakin lalacewa da tambadewa da ainihin wato bala'in da ‘yan hagu za su shiga a gobe kiyama ai ayi shay'in hum fihi ashabu shimal wani irin hali da wani irin yanayi ‘yan hagu za su shiga ciki a gobe kiyama sun mafassar zalika faƙala fi samumin da ya yin bayani da fassara haka sai yace suna cikin samum wanda wa huwa hawa'ul harru ita ce iska mai tsananin zafi iska da take bada wato iska mai zafi ba wai sanyi take bayarwa ba wa hamim kuma suna cikin hamim wanda shine almaul harru ruwa tafashashe mai zafi shine yan wuta suke ciki tun mara ji tun mara jin magana tun mara jin wa'azi mara jin nasiha mara jin Allah ya ce annabi ya ce to lalle zai game da wannan alma'ul harru tafashashen ruwa mai zafi wa zillin da kuma wata irin inuwa min ya hamum wacce take ta turnukun hayaki hayaki ne a turnike a cikinta ay zillu dukhan wato inuwar hayaki wa hadhihi ka qawlihi ya yazo ana ramma cikin suratul mursalati da Allah yake cewa in taliku ila ma kuntum a gobe kiyama Allah zai ce musu in taliku ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibuna ku shiga cikin abin da kuka kasance kuna karyatawa ba kun ce ba azaba ba ba kun ce ba wuta ba ba kun ce babu ukumi da bala'i da jahannama ba Allah zai ce da kanku ku tafi ku je ku shige ta ku tabbatar da cewa lalle akwai ta ina in taliku ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibuna an gane magana da ke ku yasa a wani guri idan Allah ya danna su a wuta sai ce a sihirun haza Mm. idan Allah ya danna yan wuta a cikin wuta sai tambaye su a sihirin haza yanzu wannan ɗin ma sihiri ne ina fata an fahimci magana wannan wutar ita ma sihiri ce ba gaskiya ba ce domin dama sihiri shine nuna abu a yanayin da ba haka yake ba faruwar abu bisa ga sabanin al'adar yadda haƙiƙanin abin yake to yasa idan suka shiga wuta sai Allah ya tambaye su a sihirin haza yanzu wannan ma sihiri ne ma'ana ba gaskiya bane ba am antum la tubsiruna ko dai ba ku gani ne ku bude idan ku da kyau ku kalla a sihirun haza wannan wutar ma sihiri ce tsafi ne ita ma ko dai gaskiya ne na fata an fahimci magana am antum la la tubsiruna ko dai ba ku gani <clears throat> da haka sai Allah ya ce islauha to a shiga cikin wuta ya ku dan wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda za a ba wa umarni wa ɗan aljanna ya shiga cikin aljanna to haka kuma za a ba wa ɗan wuta umarnin shiga wuta islauha ku shige ta ai udkhuluha ku shiga cikin wutar sai Allah ya ce fasbiru kuma in wuta a yi haƙuri a ci azabar wutar jahannama ko islauha a shiga cikinta. ta fasbiru ku yi haƙurin cin azaba aula tasbiru in kun ga dama ma kar ku yi hakuri ma'ana dan wuta in ya ga dama ya nemi guri ya ta zunduma ihu ana dukansa ana kona yana kakaji da bala'i bai yi hakuri ba kenan ko aula tasbiru ko kuma in ya ga dama ya nemi gurin zama ya zauna wuta na cin shi kuma ana dukan shi yayi shiru da bakin shi duka daya islauha fasbiru aw la tasbiru Allah ya sawa'un alaikum da ku shiru ku yi hakuri ku ci gaba da cin azaba da ku dinga ihu da kwarmato da kakaji Allah ya ce wallahi duk ni a gurina wallahi tallahi jama'a mu hankali da ubangiji ni hankali da Allah mu yi kokari abinda duk ake gaya mana wanda ba kyau mu yi kokari mu bari yi kokarin gayyato wa kanmu duk abin da Allah madaukakin sarki yake sha'awa yake so amma azabar wutar jahannama ta fi karfin tunani na da naka wallahi kai daga jin irin wannan yanayi kai ka san akwai wulakanci wulakanci na ƙarshe shine ana dukan ka ana cewa ko ka hakura ko kar ka hakura ne ba za a fasa ba ko kai shiru da bakinka ko kar kai shiru ba za a fasa ba kuma wallahi halin mutane ya daina fa nuna musu kamar ba za a tafi kiyaman nan ba mutane fa su daina tunanin wai wannan azabar da ake ambata kamar tatsuniya ce karfa mun zama ga mu muna da musulunci amma ɗabi'unmu da halinmu da yanayinmu irin na arna don su ne ba su yarda da wannan abubuwan ba kai wallahi ko su sun yarda cewa akwai wata rana da ba irin wannan ranakun da muke ciki ba za ta zo ta kuma wallahi kai idan kana da hankali kai idan kana da mutunci kai idan kai da tsatsi ne idan ka kalli yadda ake rayuwa a duniyar nan kai ka san cewa idan da a ce za a ce iya wannan rayuwar an gama ta an gama ba wani abin da zai biyo baya to Allah bai yi hikima ba idan bai haka ne kun gane magana da kyau ba hikima wallahi tallahi a ce wannan rayuwar idan an gama ta wane ya ci zarafin wani wane ya toci wani wane ya ci mutuncin wane wane ya cinye dukiyar wane wane ya ɗaura wane mijin wanta ya zalunce ta matar wane ta zalunce shi shugabanni sun yi malkodiyo sun yi haka sun yi dai sun kalmashe sun lankwame sun kuma a ce idan an gama an tafi shi kenan tasha kai ka san wallahi tallahi babu hijima a cikin wannan shi yasa wanda daga cikin kafirai kamar yadda ɗaya daga cikin wani wasu malamai suka ba da labari a ƙauyen su shi ‘yan ta'adda suka shiga ƙauyen suka yi kata-kata da ‘yan ƙauyen suka daddatsa wanda za su daddatsa suka faffarka wanda za su faffarka suka kwashe kuɗin mutane suka ɗebi matan jama'a suka gudu da su kuma suka gudu gaba ɗaya babu ko mutum ɗaya da aka kama ba musulmi ba ne amma da ya zo ya kalla abu ya ke kan ya ce wallahi na yadda da maganar da musulmai suke cewa akwai wata rana da za ta zo da wanda za a yi bitar abubuwan da suka faru a duniyar nan wannan abun wallahi ba zai tafi a banza ba ya ce na rantse da Allah wannan kes din wallahi bai kare ba akwai ran da za a tare shi za a tare shi da ma ko ba za a tare shi ba za a sake wannan kes din ko ba za a sake ba to ba wani kes a duniyan nan na rantsi da Allah da aka yi shi ko za a yi shi wanda wallahi Allah ba zai sake ta da wannan kesin a gobe kiyama ba amma a ce yadda muke rayuwa a Najeriya kai daga ganin yadda muke rayuwa a kasar nan kai ka san bayan wannan kesin akwai kes a gaba kuma jama'a haka ne ko ba haka bane Mm-hmm. na aliyoma tudu kullu nafsin bima kasabat Allah ya ce a yau yama a yau alahira. lahira za kullu nafsin bima kasabat za a tsakan yawo kowace rai da abin da ta aikata sai Allah ya ce la zulma yawma a yau babu zalunci duk zalunci ma da aka yi a duniya yau sai na ta da kefin inda Allah

na'am wa huwa khairul fasilin an gane ko wato duk wani kes da aka yi a duniyar nan karaminsa ko babbansa wallahi tallahi sai Allah ya sace wa anzirkum yawmal yawmal hasarati idhil idhil qulubu ladan hanajiri kazimina eh wa anzirkum yawmal azifati idhil qulubi ladal hanadiri, kazumi Allah ya ce sanar da su rana ne zuwa ranar da za ta zo tana kusa tana daf a ranar da zukata za su shiga cikin bala'i da tashin hankali da kunci da bala'i da masifa wallahi tallahi jama'a duk wani kes da ka san kayi da wani ko ka zalunce shi ko ka cuce shi ko an yi malkoje ko an yi munafurci ko an ƙara zero ko an canza rubutu ko an yi amana da kai kati wallahi wallahi ka jira ranar da za a tada wannan kitso sai amma mai shi gaban Allah saboda haka zaman lafiya ta da kai yi kokari mu gyara alakar da ke tsakanin mu kuma gyara alakar mu da ke tsakanin mu da ubangiji an gane magana da kyau ko amma in ba haka ba kai ka san cewa wallahi wannan rayuwar ba za a gama ta a ce kowa ya tafi shi kenan ta sha ba wallahi wallahi ba haka abin yake ba lalle kistin za a tada shi kuma za a sake maimaita abin da ya faru kuma Allah zai yi hukunci Allah madaukakin sarki ka datar da mu da haka Allah zai ce musu in taliqu ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibuna zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa wuta kenan da kiyama da azaba wanda kafire da munafikai da makiya Allah suna ganin kamar ba za ta faru ba Allah zai ce ku tafi domin ku tabbatar wa idanu in taliqu Allah ya ce ku tafi ila zillin zuwa ga wata inuwa fi salati shu'abin ma'abociyar rasa guda uku ma'abociyar gurabe guda uku rumfuna guda uku na inuwar bala'i da azaba la zalili Allah ya ce ba inuwa ce ta jin daɗi ba inuwa sai dai an ambata ta da sunan inuwa da larabci amma a zahiri hayaƙi ne da turnuku na hayaƙi mai sa tari da azaba da wutar jahannama duhu ne na hayaƙi kawai Na zalilin ba inuwa ce mai sakawa a ji daɗi a ji iska a ji sanyi ba wala yughni min al-lahabi kuma baya wadatarwa daga bakin wuta allahab shine irin wannan tsirin wuta da yake kora koran nan ko idan wuta ta wuta za ka ga har bakin ta yana ne yana wani kora kore yana wani bulu bulu to Allah ya ce ba za ta kuma wadatar daga cin irin wannan wutar da cinye ku ba ya ku yan wuta wannan inuwar ba za ta kare ku daga wannan ba la zalilin ba ainihin wato inuwa ce ta jin sanyi ba wala yughni min Allah kuma ba ta wadatarwa daga azabar wuta daga bakin wuta daga koren wuta ya Allah ya ce inna ha tarmi ita wannan wutar tana feshi tana tartsatsi tarmi tana jifa tana wurji ma'ana irin tartsatsin da idan an hura wuta na fata an fahimta ana izata ai zaka ga wasu tarbabi suna taki suna fesuwa ko wasu kanana ƙananan tartsatsi da wuta a jikinsu kafin su isa ƙasa ma wutar ta mutu ko ba haka bane to ita ta wutar jahannama ita ma tana da irin wannan tartsatsin amma tana yin wannan tartsatsin ne bi da wasu tartsatsi kalkasuri kamar manya-manyan gine-gine wato kwatankwacin ka ce tartsatsin wuta kwaya ɗaya ya kai girman masallacin nan bi shararin Allah ya ce da tartsatsi tana fesar da tartsatsi kalkasuri kamar manyan gine-gine ya sa ma malaman ulumul qur'an suka ce kalbina il mushayyadati fil izami kamar manya-manyan gine-ginen da aka kawatar da su kuma suna da girma benaye manya-manyan benaye jama'a kuna fahimtar magana da kyau ma'ana jama'a idan ya zama tarsatsun wuta da Allah ku dinga taya ni fahimtar maganar Allah dan maganar Allah he ka nutsu ne zaka gane ta idan ya zama tarsatsun wuta sa mu kwatanta a nan duniyance ya kai kaman girman masallacin nan dan feshin da za ta idan an tura itace ko an tura kara ta ɗan yi far hakan nan in kwaya ɗaya ya kai girman masallacin nan to ita asalin wutar da take jama'a jama'a kuna fahimtar magana da kyau idan kwaya ɗaya ya kai girman wannan masallacin to don Allah ita asalin wutar wanda daga ita ne wannan kaman girman masallacin ya feso kwaya ɗaya tak to ita kuma ya take inna ha tarmi lallai tana jifa tana wurge bi sharari da tarsatsi kalkasuri kamar manya manyan gine gine Jalla Allah ya ce ka annahu jimalatun sufur kai ka ce jimalatun raquma ne sufur bakaki ma'ana idan ta tashi wato kulura bayan kasancewa tarsatsin manya ne to sannan kuma tarsatsin suna da yawa domin a sufu malamai suka ce laraba suna kiran raƙuma da sufur idan ya zama suna da yawa tun kus a guri ɗaya to ya su kira su sufur ma'ana bayan kasancewar wannan tarzatsin ba wai ƙanana ba ne manya ne to kuma ba ɗan kaɗan ba ne biliyoyin tartsatsi wutar jahannama take watsawa jama'a shine ka annahu jimalatun sufur sai Allah ya ce wailun yawma idil lil mukazzibina bone da azaba da bala'i ya tabbata ga masu karyatawa Allah ka tsare ni da ni da ku baki daya wa zillin min yahmum ay wa huwa ad-dukhan al-aswad mala yace shine bakin hayaki da yake faruwa a cikin jahannama shine wa zillin min yahmum an gane ko labaridin Allah yace ba sanyi a cikin inuwa wala karim kuma ba mutunci ai idan ka ga an ajiye ka dama a guri mai sanyi ai mutunta ka za a yi ko za a karrama ka ne a ɗan jiyar da kai daɗi ko dai na wani lokaci ko kuma na lokaci mai tsayi to Allah ya ce za a shigar da su wannan inuwa ta hayaki wanda babu sanyi a cikinta kuma babu mutuntawa tuka ne da azaba da bala'i labari da ba sanyi wala karin ko babu mutunci Allah ka tsari da ni da ku ba da an gane magana da kyau ko labari din Allah ya ce babu sanyi wala karin kuma babu karanci ai laysa tayyibal hububi wala hasanal manzari wato yanayin iskar da yanayin yadda haƙin ke tashi ba da daɗi sannan a ido kuma ba za ka gan shi ya burge ka ba babu ainihin wato abin gani wanda zai burge ka kama kalan hasanu wal qatada haka hasan basri ya fassara haka malan qatada tu ya fassara ai wala karim wala karim manzari babu wani abin karamci da mutuntawa a wajen kallo wa qala dhahaku malam bahaku ya ce kullu sharabin laisa bi azbin fa laisa bi karimi duk abin da shan da ba shi da daɗi to ai ba shi da karamci ko ba haka bane duk abin shan da ba shi da daɗi to ai ba shi da karamci jama'a kuna fahimtar magana wa qala ibnu jarir malam ibnu jarir yace al arabu tatba'u hadhihi al lafza fi nafi wa al arabawa suna fitar da wannan lafazi suna amfani da wannan lafazi wajen ainihin wato korewa baya ya kulu ne ga sun ce hadha ta'amu laysa bi tayyibin wala karimi wannan abincin ba shi da dadi ko ba shi da karanci idan abu bai bai balarabe ba ko abinci bai masa ba sai ce hadha ta'amu laysa bi tayyibin wala karimi wannan abincin ba shi da daɗi ko babu karanci a cikin shi haka ba larabe yake cewa to don haka da Allah ya tayi sai amfani da irin usulubin larabawa kai wato Allah mai hikima ne wato tun da shi balarabe a al'adarsa in abu bai mar ba ba shi da dadi, yakan sai laisa bi irin wala kari to shine Allah madaukakin sarki da ya tahi dan ya nuna musu munin azabar wutar jahannama da munin hayaki cikin wuta sai ce labari din wala kari sai amfani da irin usulubin su wajen ya nuna musu munin abu jama'a kun fahimci maganar da ke ku yanzu kamar haushe ne bahaushe duk abin da kaji ya ce masa yan yan yan yan yan yan me yake nufi na daji na fata an fahimta kudaje sun hau kai ko ba yawwa duk abin da bahaushe kaji ya ce yan yan to ka ma bukatar sai an faɗa ma me ya abu ka gane abin da bahaushe ke nufi da wannan kalmar shine abin ba shi da kyau gaba ɗaya kwata-kwatan sa ba shi da wannan amfani ba daɗin ƙamshi ba daɗin ɗanɗano ba kaza ba kaza da haka daga an ce yan yan yan yan kasa to haka to haka balarabe in yace maka laisa bi tayyibin wala kare to yana nufin abun kwata kwata ba shi da dadi to shine Allah sai musu uslubi irin nasu dan su gaggawar gane abin da Allah ke nufi an gane ko to shine hadha al-lahm laysa bi tayyibin wala karim sukan ce wa nama idan naman ya bata ko ba shi da dadi ko ba a yi masa gashi mai kyau ba ko ba a yi masa sarrafawa mai kyau ba suke wannan naman ba shi da daɗi ko ba shi da karamci hadha allahum laysa saminin wala karim suka ce wannan naman ba shi da maiko ko ba shi da karamci babu wani alheri ta tare da shi wa hadhihi ad-daru laysat bi nazifatin wala karima sukan ce wa gida wannan gidan ba ta da tsafta kuma sannan ba karamci a cikin ta sukan yi wannan thumma zakara ta'ala istihqaqahum lidhalika sa'an nan sai Allah ya faɗi abin da ya sa suka cancanta da wannan bala'i da wannan azaba Da Allah ya ce innahum kanu qabla zalika musrafina sun kasance kafin rana irin ta wannan lokacin musrafina suna cikin walwala Ai kanu fi duniya. dunya munaqimina muqbilina ala lazzati ala ala lazzati anfusihim ko wato sun kasance a nan duniya suna cikin ni'ima kuma suna fuskantar abin da ya shafi daɗin ransu ba abin da ya dame su da hayaniya ta yau da gobe ba abin da ya dame su da harkar addini da harkar lahira da harkar gyara ayyukansu kawai duniyarsu ne a gabansu na fata a fahimta to wannan shine abin da ya ja musu wannan innahum kanu qabla zalika mutrafina ai la yalwuna ala ma ja'at ja'atuhum bihi ar-rusulu ba sa ma waiwayawa su kalli mai annabawa da manzanni suka zo musu da shi duk abin da annabawa suka zo da shi yanzu za a ga mutum ne malam yana rayuwa malam yana rayuwa na farko a gidan shi ba ruwansa da mai Allah ya ce mai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya tashi buki ba ruwansa da tsarin shari'a dangane da bukin gidan shi da ba haka ne ko ba haka ba wallahi tallahi barkuti kaga wannan rayuwar da muka dauko muke yin ta yadda muka ga dama sai an taba mutum ya ce a ai mata ai mata ba za su bar mu abin lokaci daya haka ne lokaci ɗaya za ka aikata kuma lokaci ɗaya za ka higa wutar jahannama kowanne lokaci ne haka ne jama'a ko ba haka bane wallahi tallahi ba zai kai mu ba fa to malam ya zami oke ba yadda za ku yi shikenan ba yadda za ku yi a ci gaba da tafiya a haka a ci gaba da tafiya a haka to yanzu idan kai abu na sai a ce da tsananin addini oke to kai baka da tsananin abu Allah amma kana da tsanani wajen a yi tambele da hayaniya ke bismillah to ai abun ne ma ku dinga hakuri da mu gaskiya ne yadda aka yi hakuri aka barka haka za ka yi hakuri da shiga cikin wutar jahannama Shi ne kawai ba wani biyu kuma amma a ce musulmi ahalus sunna jama'a ba wata rayuwarsa da ka daga ka kalle ta ta bambanta da rayuwar jahilai ta bambanta da rayuwar mutanen banza ta bambanta da rayuwar kangararru fantsararru duk harkarsa gaba ɗaya daidai take da jahilin anguwarsu amma fa da shi ake sallah da shi ake kwamiti da shi ake duk wata harka da ka sani ta addini yana nan dumu-dumu amma na rantse muku da Allah duk abin da ya taso a rayuwar shi sai kaga kuma ya saba da harkar da yake yi jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan irin rayuwa ce which kind of this life wannan irin kalar rayuwa ne kana karatu kana bincike kana shiga cikin harkar addini amma duk abin da ka zo zaka aiwatar a rayuwarka kuma ya saba da abin da kana hidimar a aurenka babu addini a sunan gidanka babu addini babu sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tufafinka babu addini rayuwarka da ƴaƴanka babu addini babu sunnar manzon Allah duk abin da aka daga a rayuwarka ba za a ga kana kwaikwayon Allahu da kuma Muhammadur Rasulullahi ba kana kwaikwayon me Allah yake me manzon Allah yake don Allah menene amfanin rayuwa idan babu addini a cikin yana da kyau mu tsaya mi wa kanmu faɗa wallahi mu musulmi ne kuma ahadus sunna yana da kyau duk abin da ya tashi za mu aiwatar a rayuwarmu to mu tsaya mu yi abin da ya kamata mu yi dangane da bin sunnar manzon Allah bin sunnar manzon Allah mata suka nemi za su halaka ka su hana ka ka ce to ko dai ki bi sunna mu zauna lafiya ko kuma wallahi za ki gaba ni kuma zan tsaya a nan yes ba za ka saka ka ka shiga wuta ba in ku ka kuskura ka biye mata ko ka biye wa 'ya'ya ko to dama Allah madaukakin sarki ya ce ka yi hankali da su suna daga cikin maƙiyan bawa lallai ƴaƴa da zuciya ga mata suna daga cikin makiya wanda idan kai wasa ka biye musu na rantsi da Allah ba za ka ankara ba sai ka je ka a tsakiyar wutar jahannama to kar ka yadda duk wata harka ka tambayi mai Allah ya ci za ka ga wasu mutane kuma gwanin sha'awa ba malamai ba ne, ba masu da'awa ba ne, ba masu harkokin yau da gobe ba ne na ilimi amma na rantsi da Allah duk abin da ya taso musu a rayuwarsa ya sun tambaya malamin hukuncin kaza Mana idan mutum ya kaza me Allah zai mishi sai wannan ya nuna ashe ko da baka da ilimin addini kana da yadda za ka yi kai rayuwa rayuwar addini haka ne ko ba haka ba kana da yadda za ka yi kai rayuwar addini amma yayin da gidan jahili wani za a yi buci da yan mata suna rawa to haka gidan mai da'awa ko haka gidan wanda ake ganin sa a harkokin addini za a yi wannan yayin da gidan jahili wani za a yi suna kaga mata sun cika gida suna ta shewa suna ta abin da suka ga dama to haka kuma kai ma a matsayinka na daɗi haka za a gani to wannan kuma matsalar ce wallahi wallahi tallahi matsalar ce yana da kyau idan kana karatu kana ilimi kana higa harkokin addini kana higa harkokin da'awa kana higa harkokin musulunci to ya zama rayuwarka ta bambanta da wanda baya higa cikin wannan harkar jama'a haka ne ko ba haka ba ba na bashi dole mu gaya muku gaskiya eh ba wanda yake in kuma akwai mai iya daga hannu ya nan ya ce malam ina bin ka bashin kaza baka biya ni ba yes dole ne mu kai wa junan mu gaskiya dan ba zai yiwu mu zamanto kalmisbah yudiqu lin-nasi thumma yuharriqu nafsa mun to kamar fitila muna wa mutane mu ko muna kona kanmu haka ne jama'a ko ba haka ba fitila kake ji yanzu ka dafa koyin nan kana kama shi zaka je yana daukar zaki amma mu kuma nan ya ba mu me haske ko ba zai yi mu je gaba muna tare da ku a nan gurin karatu ba mu gaya muku ba ko mu je muna faɗin aibobin ba mu yi muku adalci ba gare idan karatu ya zo a gurza ta kan malam da alaramma da kowa kowa sai ta salati goma ga annabi a samu a tashi lafiya yanzu wani yana ta kursi yana cewa Allah ya sa malam ya wuce gaban nan ya yi gaba ina fata an fahimta to ba za mu yi gulmar ku ba sai dai mu gaya muku a inda karatun yake in an biyo ta kai sai a gurza kowa sai a wuce saboda la tambashanna ba ghayrika ya fata wanzur li aibika innahu bika ajdaru wastur akhaka idza ra'aita naqisatan fala rubbama yanzu wa rijluka ta'thuru na fata na fahimtar magana saboda dole ne mu dinga yi wa junanmu nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya turo shi sai masa yayi ya fare wa ɗan uwansa na jini gargadi Allah ya tawa wa anzir yi gargadi taka, danginka na kusa al'aqrabi na makusantanka wanda ga gasu to su ya kamata su fara shan roman da awarka kafin wani ya shaka haka duk wanda yake harkokin da'awa ana tare da shi to wallahi dukkan mu ji tsoron Allah inda duk muke da matsaloli da kusakure duk mu gyara sannan sai kai wa wani wa'azi sai ya ji kuma shi ma sai ya ne sai ya gyara saboda sahabban annabi Muhammadu sun kasance ko gari suka je za su yi wa'azi mai suke cewa kunu amsalana ku zama kamar mu ah, kamar su kamar su suwa kamar su masu sallah kamar su masu azumi kamar su masu rikon amana kamar su masu gaskiya kamar su masu bin Allah kamar su masu bin sunnar annabi Muhammad amma mu yanzu ka isa yanzu ka je gari wa aje ka ce kai wa na zama kamar ni sai ya zaga sai ji labarin ka je ka karɓi bashin yadi baka biya ba wato ma'ana kamar kamar ci bashin mutane ka hana su haka ne ko ba haka ba sai ya zaga sai ji labarin matar ka kullum sai ka mata dukan tsiya da safe a kamar ka mugu a zalimi kenan na fata kuna fahimtar magana ya zagaya ya ji cewa yara ba ka biya musu kuɗin makarantar islamiyya kullum matar ka tana kai kara gurin malaman islamiyya cewa ɗan ɗari biyar biyar ɗin da ake bayarwa a karantar da su ƙur'anin Allah da sunnar annabi Muhammadu ba ka bayarwa ka ce masa ya zama kamar ka kai awa kenan saboda haka dole ne mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu jama'a dole ne mu ɗauki matakai dangane da al'amuranmu da rayuwarmu in ba haka ba wannan rayuwar da muka ɗauko ya zama karatunmu daban rayuwarmu daban ustazu a ce wai shi ma daidai yake da jahilin gari na rantsi da Allah wannan rayuwar ba za ta kai mu ba ba za ta kai mu ba su jahilan masu ake a dawo su su dawo su karanci ilimi su aiki da ke to kuma kai da kake cikin harkar an samu kana da matsala to jama'a mu ya kai kuma an samu matsala haka ne ko ba haka ba saboda haka dole ne mu gyara Allah ba mu ikon gyarawa shi ne yake cewa wa hadhihi daru a menene la la yalwuna ko alama da bihim ar-rasul ba sa ainihin wato juyawa su kalli abin da manzanni suka zo da shi wa kanu yusirruna ay yusammamuna wala yanwuna taubatan wala yanwuna taubatan sun kasance suna kurin cewa yusammamuna sai su kurin sai su bai su bebance wa gaskiya su kurumce wa gaskiya ba za su ji ba ba za su yi aiki da ita ba wala ya nuna taubatan ba sa kudurta niyyar tuba wallahi jama'a jiya wani bawan Allah ya min wani dogon text wanda na so in karanta shi a nan amma ba zai yi na karanta ba saboda wasu dalilai yana faɗa min halin da ya tsinci kansa a rayuwa da irin bala'in da ya tsinci kansa a rayuwa sai daga baya zo ya gane ashe tsabar kan banza da asha ne ya je ba cikin wannan hali da ya dawo ya zuwa a ya tuba sai gashi Allah yana saita masa rayuwarsa ɗaya bayan ɗaya da ba kuna fahimtar magana da ke ku ma'ana daga cikin fa'idar tuba tana saka bawa ya samu saiti a cikin al'amuransa dan haka ya karanta mun bala'in da ya afka ga masifun da ya afka da zinace-zinace da sace-sace da sare-sare ba irin nau'in aikin barna da bai zake mishi ba amma fa tun da ya fara wannan barnar ya ce wallahi tallahi bai kara samun minti biyar a rayuwarsa yana zaune lafiya ba ya ce ya sha yana bacci ya firgita ya tashi a firgite ya rasa ina zai sa shi ya gagara koma bacci ya ce ya je gaban malamai masu rukuya sun bincike shi sun fi a kirga suka ce ba wani aljani a kanki ba wani sihiri ba wani bokanci daga ƙarshe da ya ji wa'azuzzuka ya ji karatuttuka ya ji nau'ukan maganganu da irin azaba da Allah ya tattauna wa mabarnata sai koma ya fara ɗaukar aikinsa ɗaya bayan ɗaya yana gyarawa ya ce wallahi yanzu malar rayuwa ta fara yin daɗi na ce iya eh, ya ce kwarai da gaske yace yanzu komai nawa ya fara komawa noma yace ashe zunubi bara'i ne malam zunubi yana hana zaman lafiya yana hana kwanciyar hankali yana hana nutsuwa yana hana walwala a cikin wannan rayuwa yace to babban tashin hankalin kuma idan mutum yana tana me zai gamu da shi a lahira jama'a kuna fahimtar magana da kyau saboda ka kai yanzu kana jin wa'azin nan kada ya zama iya fa'idar da zaka dauka na wa'azin shine zuwanka ka zo ka zauna in ka tashi ka kaɗe rigar ka yi gaba da ba kuna fahimtar magana babu wata alama ta gyaran aiki ba wata niyya a zuciyarka ta yadda zaka duba menene kake wanda ba daidai ba ka ɗauki matakin gyara to daga nan matsala ta samu bawa domin wa mal ilmu illa al'amal bi ilimi ba komai bane idan ba a yi putin ɗinsa into practice ba in ba a saka shi a cikin aiki ba to ilimi bai zama wa mai amfani ba Allah ka ba mu ikon aiki da ilimin ni ne ke cewa a la yalwuna taubatan ba sa niyyar tuba kwata kwata ba abin da ya dame su ai alal hinsul azim wa huwa al kufru billah al hinsul azim zunubi mai girma malamai suka ce shine babban kafirci shine kafirci ga Allah subhanahu ta'ala wanda wannan shine al hinsul azim an gane ko wa alal awsana wal da arbaban min dunillah mutum ya zamanto ya sanya na gumaka wal andada da kishiyoyin Allah arbaban min dunillah sun zamanto masa rabbobi a bayan ubangiji subhanahu wata'ala al-hinsul azim wato wa kanu yasirruna ala na alhinsu azim qala adadin min al'ulama kuwa shirku malamai da yawa suka ce abinda ake nufi da alhinsu hinsul azim shine menene shirka wakila huwa yaminul ghamus wasu kuma suka ce ita ne tilmiyayyar rantsuwa wato mutum ya dinga rantsuwa al yaminul ghamus rantsuwa akan Da ba kun fahimci magana summiyat ghamusan kamar da imamu zahabi ya faɗa a cikin alkaba'ir yace summiyat ghamusan li'annaha tagmisu sahibu hatin nari an sa ta rantsuwa ne dilmiyarwa saboda tana da danna ma'abocinta a cikin wuta mutum ya yi ƙarya akan abin da ba gaskiya bane za a ga wasu Allah ya hore masu wata irin taurin kai a kan rantsuwar ƙarya ya yi abu ya tsaya ya faɗi gaskiya in ya so a ɗaga mar ƙafa ko kuma in faɗa ya kama a yi masa faɗan ta wuce ba zai iya faɗin gaskiya ba fa sai ya san yadda ya murɗa maganar ya murɗa ta ya murɗa ta ya ƙarya manzo Allah ya ce to mutumin da yake irin wannan to za ka danna shi a cikin wuta jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku za ka danna shi a wuta daga misu sahibu hafil azabi Allah madaukakin sarki ya tsari to suka ce abinda ake nufi da alhinsul azim kenan wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba sun kasance suna cewa yanzu idan muka mutu muka zama turbaya wa izaman muka zama kasusuwa a inna lamabuhutuna za a da mu a wani guri Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mhm نعم menene na'am mm an yakuna qariba Allah ya ce kul tene musu ba na za su tambaya wai a idza mitina wa kunna turaban a inna na halkan jadida in muka mutu muka zama ƙasa za a mai da mu sabuwar halitta Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida la ilaha illallah صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول كتير مسو كونوا حجارة وزما دواس أو حديدا كوك وزما كرافة أو خلقا مما يكبر في صدوركم كوكما كي نظري وتحلتا تيما في جرما أقولونكم wanda kuna ga za ta iya gagarar kowa to ku zama ita na fata ana fahimtar magana fa sai yaquluna za su ce maka man yu'iduna waye ne zai dawo da mu idan muka zama haka kul Allah ya ce ka ce musu menene allazi fadarakum awwala marra wanda ya kage ku a karan farko kafin yau to shine kuma zai dawo fasayingiduna ilayka ru'usahum idan ka faɗi wannan kuma za ka ga sun sun koyo da kai sun ce matahu yau ne zai faru Allah ce kulka sai musu asa an ya kuna ba yana jab da faruwa Allah ke nan mana jama'a Allah bai iya magana ba idan Allah yana magana jama'a sai ka ji wallahi tallahi babu wata magana ɗan adam a duniya da za ta burge ka sama da tashi yadda Allah ke bawa munafukai da kafirai amsa akan wasu maganganu wallahi sai ka ji abin yana dukan kirjinka inda kana da imani kul ka ce musu a sa an ya kona kariba yana dab da faruwa a anan ma suke cewa yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamabu'utun yanzu za a tada mu A aba'una al-awwaluna yanzu iyayenmu ma da suka mutu suka gabace mu su ma za a tada su annahum yaquluna zalika mukazzibina bihi mustabidina liwuqihi malam mustafa al-adawi yace suna fadin wannan suna masu karyata haka suna kuma nesan da faruwarsa ma'ana suna ganin kamar ba zai afko ba kul sai Allah da ya tayi sai musu yarda ba duka gaba daya ba ma ku ba ba ma waɗanda suka gabace ku tun iyayen ku ba wallahi da waɗanda aka haifa kafin ku suka yi rayuwa suka mutu da waɗanda za su zo bayan ko kun mutu shekaru tubunnai ɗaruruwa na fata na fahimta to da ku da su da waɗancan na farkon da waɗancan na ƙarshen gaba ɗaya ƙul innal awwalina ka sani na farko ma wal akhirina da na ƙarshe gaba ɗaya tun daga farkon halitta har ƙarshen ɗan adam da Allah zai halitta a duniya lamadmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ce wallahi sai na tattara su a ranar da take sananniya ce za ta faru jama'a kun su magana sananniya ce za ta faru kar ma ku daga hankalinku bar magana ku bar magana iyayenku waɗanda aka halitta shekara ɗari ko ɗari biyu ko dubu ko dubu biyu kafin ku da wanda nan gaba shekaru ne masu zuwa za su zo bin za sai na tattara ku gaba ɗaya ai akhbiruhum ya muhammadun ba su labari ya kai annabi Muhammad annal awwali da wal akhirina lalle da na farko da karshe min bani adama daga cikin ƴaƴan adamu sai ya jima kuna ila arasatil qiyama Allah ya ce wallahi sai na tattara su a filin tashin alkiyama la tughadiru minhum ahadun babu wani wanda wani zamu nene shi mu rasa a gurin a ce wai bai zo ba la nughadiru minhum ahad ba wani wanda zamu je mu nema mu a ce ai babu shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hud a ramma Allah ya ce zalika yawmun majmu'ul lahu an-nas sai ce ne Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. ɗaya ɓangaren fa hmm. Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu Hud don ya ƙara fito mana da ma'anar wannan magana na cewa lallai za a tattara kowa a filin tashin alkiyama Allah ya ce zalika yawmun majmu'un lahun nas zalika wannan rana yawmun wata rana ce majmu'un lahun nas wanda za a tattara mutane don ita za a tattara mutane a ranar wa zalika yawmun mashhud kuma zalika wannan rana yawmun rana ce mashhudun abar halatta kowa sai ya halatta wannan ranar an gane magana da kyau ko ba dai kana ta jin labarin fir'auna ba ko ba da labarin fir'auna to za ka same ki a filin tashin kiyama wallahi tallahi za a ga fir'auna a filin tashin alkiyama mala'iku sun taso shi ana dukan shi ana haurin shi da kafa na rantsi da Allah ba ya ce shi Allah bane kiyama za ka ga yadda fir'auna zai wulakanta ai tun daga nan duniya ma Allah ya faɗa mana yadda ya da fir'auna da shi da mutanensa

نعم سيتي ما سمي سمي وإن كثيرا من النهار وإن كثيرا عن آياتنا لغافلون جزاكم الله خيرا tun daga nan duniya Allah ya gaya mana yadda ya da Fir'auna yayi mazauzawa da yi a cikin ruwa ya danna shi a ciki kuma ya hallaka shi ba za mu bi kan waɗannan ayoyin ba saboda akwai abin da nake so mu iso amma dai daga nan duniya Allah ya faɗa mana cewa da Fir'auna da mutanensa annaru yuqraduna alaiha

Allah subhanahu wa ta'ala yake annaru wuta yuqraduna alaiha ana bujruwa da fir'auna da hida mutanansa guduwan wa ashiya safiya da maraice yanzu haka fir'auna yana cikin wuta ma yanzu da muke maganan nan fir'auna yana ɗanɗanar mugunyar azabar wuta to wallahi gobe kiyama Allah zai zo da fir'auna kowa yana ganin shi Abu Jahl za a ganshi a filin tashin alkiyama baban jahili kaji baban jahilai ne ma gaba daya ma'ana in kai jahili ne to ga baban ka san na fata an fahimta ka san jahilci kana biyu ne akwai jahilci mutum yana da ilimi amma ya kangare wa abin da ne ya sani wannan shi ma jahilci ne domin ilimi shi ne ka sani kuma kai aiki da abin in ba yi aiki da shi ba to ka zama jahili ma'ana jahilin aiki da ilimi akwai kuma jahili jahili murakkabi wanda bai sani ba bai sanin ba ma bai santa ba na fatan fahimta shi bai sani ba so ita kanta bai sanin ba ita ma bai santa ba kaga ya kai matsala ne kaga wannan shi babban farko tukuna na farko ka gamsar da shi bai sani ba kar ka fara bashi ilimi shi shi ko ilimin farko da zaka fara bashi shine gamsar da shi bai sani ba tukunna idan ya ilimantu akan bai sani ba to sai kuma ka zo ka shi ilimin abin da bai sani ba na fata fahimta magana to saboda haka fir'auna Allah ya ce annaru wuta yu'raduna alaiha za a dinga bujiro da su a kanta guduwan wa'ashiya safiya da mareci a nan duniya a kabarinsa kenan sai Allah ya ce kuma wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna a ranar da kiyama za ta tashi kuma za a ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da alayan fir'auna a shaddal azab a cikin matsananciyar azaba wadda zafi wadda suka baro a cikin kabarinsu da wannan ne malamai suka ce ina masu inkarin cewa Allah ba zai yi azaba a cikin kabari ba ka san an waye gari akwai wasu du'at ala abwabi jahannama dama annabi ya faɗa mu ya faɗa mana ya ce akwai du'atun ala abwabi jahannam akwai masu da'awa nan gaba za su da bayyana akan kofofin wutar jahannama duk wanda ya biye musu to za su tankara shi cikin ta za su zo da wasu aƙidun banza aƙidar zagin sahabbai ana san malik kaza abu huraira kaza bukhari ya rawaito hadisan ƙarya ya jingina batanci ga manzon Allah sai gama ganganu na jahilci da rahin ilimi du'atun ala abwabi jahannam wanda duk ya amsa musu inji annabi Muhammad to za su tankana shi wuta sannan su zo su ce maka ai azabar kabari ma ƙarya ne babu ita Allah ya sauwaje shi ne yake cewa a menene yawwa da mazim'una ababen tattarawa na ila mikati yawmin ma'lum zuwa ga wata rana wacce take menene sananniya an gane magana da kyau ko zalika yawmun mazmu'un lahu an wa zalika yawmun mashhud wa ma nu akhiruhu Allah ya ce ba ba ba ba mun jinkirta shi bane dan wani abu illa li abin nan illa li ajalin ma'dud sai zuwa ga wani ajali wanda yake wanda aka ididdige shi aka sa masa lokaci sai Allah ya ce yawma ya'ti la tukallamu la tukallamu nafsun illa bi idnihi a ranar da za ta zo ba wanda ya isa wa Allah magana sai Allah ya ba shi izini sai Allah ya ce faminkum shaqiyyun daga cikin mutane akwai shaqiyai Allahumma inna na'udhu bika min an nakuna minhum wa sa'idun akwai kuma rabautacce Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minhum Allah ka sanya mu cikin masu sa'ida an gane magana da kyau ko to shine lamajmu'una ai ila miqati yawmin ma'lum ai huwa muwaqqatun bi waqtin muhaddadin kana kiyama rana ce da aka sa mata lokaci kididdigagge wanda zai zo ya faru la ya taqaddamu wa la ya ta'akhkharu ba za a jinkirta ba ba za kuma a gaggawar yinsa ba an gane ko wala yazidu wala yanqusu ba za a ƙara ba ko ba za a me ba ba za a rage ba Allah madaukakin sarki ya bayyana mana haka saboda haka ƴan uwa wannan shine ainihin wato abun nan akwai ayoyi kusan guda biyu ko uku da mu karasa sharhar su ba za ku yi hakuri saboda lokaci ba ma so mu dinga wuce lokaci gobe in mun dawo la Allah za mu dan ƙara abin nan sai mu dan kara abin nan sannan sai mu abin nan kuma insha Allah eh abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dada wanda muke yi kuskure ko tantaban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana hada huwa ma indana billahi wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai bayani to a gurguje akwai ah, yan uwa da suka kawo bukatu na addu'a akwai wanda ta ce gani a ɗari na malam a sa su marayu a roƙa masa Allah Allah ubangiji ya ba su lafiya da kuma ainihin wato ba wa babansu kuɗi mai albarka akwai wanda ka naira ashirin mashi mai a sa su marayu akwai kuma wanda ah, suka ce suna yana karatu na boko da na addini a roƙa masa Allah Allah ya masa buɗe. a kowace ta kawo takarda gaskiya takardar doguwa ce abin abin tausayi ne wani bawan Allah ne ina ganin ko za mu karanta gobe malam ya bayani insha Allah a takaice inda na fi takardar abin da yake magana akai cewa mace ce aure ne ya nema amma matar tana gari daban shi ma gari daban yayi iya kokarin sa su yi gwaji tana bautewa sai har ranar daurin aure ta zo sai ga ta ba wa ta takardar gwaji cewa gwajin lafiyar ta kalau aka ɗaura aure bayan kwanaki sai aka zo aka same shi cewa lalle matan nan tana da ciwo tabbatacce likitan ga likitan da yake dibata saboda haka shi kuma ya kwanta da ita tsawon kwanaki uku saboda haka aka dora ta akan magani shi ma aka shi ma aka dora shi akan magani yace to ta tafi gida tsawon wata goma tana gidansu yanzu tambayar da yake yi shi dai a cikin wata goma nan an masa gwaji uku an tabbatar lafiyarsa kallon Allah ya tsare shi yaya matsayin aurensa shine abin da yake tambaya a kai da